Majalisar Dokokin Jihar Niger a Najeriya ta kori ɗaya daga cikin mambobinta mai wakiltar ƙaramar hukumar Tafa, Honorable Ɗanladi Iya, tare ma da ayyana kujerarsa a matsayin wadda babu kowa a kanta a majalisar. Majalisar dai ta ce ta ɗauki wannan mataki ne a akan Honorable ladi Iyan saboda ficewar da ya yi daga cikin jam'iyya mai mulki a jihar Niger APC ya zuwa jam'iyyar adawa ta PDP a wani zama da majalisar ta yi a ranar laraban nan da ta gabata. Shugaban Majalisar Dokokin Jihar ta Naija Honorable Ahmad Marafagu ne ya ce sun samu korafi ne daga jam'iyyarsu ta APC shi yasa suka ɗauki wannan mataki kamar yadda ya yi mun ƙarin bayani ta wayar salula. Jam'iyyar ta rubuto ta burne mu mu dakatar da kujerar shi sabili da ya yi marabu mu dalilan da ya bayar masu gamsu da masu gamsu da mu ba masu ka'ida na constitution ba. ce da ya biyu ba dakatar da kujerar shi. To sai dai ɗan majalisar da aka koran wato Honorable Ɗanladi Iya ya yi watsi da wannan mataki inda ya ce zai garzaya kotu domin ƙalubalantar matakin. A to dole zan doki mataki a inda ya kamata, a have to legal uh, action only ne wani. Sun ce a uh, gabar jam'iyya babu dalilin komai kawai ra'ayi da gaske ne? ai dokan kasa ta ba ta ba mutum dama da ya hulda da mutane ban dokan kasa kuma ta sake ba da dama cewa kana da hujjanka akwai matsaloli a national. Shi ma dai shugaban marasa rinjaye na majalisar dokokin jihar Niger Honorable Bello Agwara wanda ya ce an yi zaman ba tare da yana zauren majalisar ba saboda ya yi tafiya, amma matakin korar ɗan majalisar ya saba wa doka. To amma ni abin da nake son kakakin majalisa ko kuma majalisa ta sani guri ne da ake tsara doka. Majalisa ba kasuwa bane. Ya kamata idan irin wayannan ababen suka zo kar a yi saurin ɗaukar mataki ya kamata menene ainihin doka ta ce. To kokarin jin ta bakin shugabannin jam'iyyar ta APC a jihar Niger ya ci tura. Amma jigon APC a jihar Niger Honorable Abdulhamid El Wazir wanda kuma shine mai taimakawa gwamnan jihar Niger akan harkokin majalisar ya ce majalisar ta yi aikinta ne. Eh to gaskiya ranka mu hana majalisa ta aiki. Eh to amma ba ku ga kamar matakin ya yi tsanani tun da ga mutane da yawa sun canza fati sun koma fatin adawa ba gare su ba sai in ka lura inda za ka duba eh, eh, ba tsari ka je ka ta cikin abin da ka gani shin wannan memba yau sharaban shi ma da majalisar Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya